Assalamu alaikum warahmatullah barkamu da wannan lokaci friends. A za ku ga a title na wannan bidiyon na rubuta da za ku sami kyautar kati na naira dubu ɗaya ko kuma na naira dubu biyu. To akwai giveaway da zan yi next week insha Allah ranar Alhamis mai zuwa ɗaya ga sabon watan da za mu shiga. Zan yi a giveaway na naira dubu biyar ta hanyar yin status da kati na naira ɗari ɗari guda hamsin wanda shine idan kuka haɗe zai zama zai zama na dubu biyar kenan. so abinda za ku yi kai tsaye za ku danna kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na ajiye link sai ku danna akan wannan link din zai kaku kan whatsapp so za ku ga akwai sako akan input naku ku abinda za ku yi kai tsaye za ku kara da sunan ku sai ku turo mini kai tsaye kuna turo mini kuma sai ku save na number ta idan ba ku yi ba idan kuma already ku riga da kun yi save na number ta to shikenan bayan kun turo mini wannan sakon ne kuma zan yi save na number ku to kun ga hakan zai ba ku damar ku ga status idan nayi a next week kenan insha Allah sannan kuma akwai challenge da zan sa na a gasar gayyato abokai wanda mutum hudu waɗanda suka fi kowa gayyato abokansu za su sami kyauta na farko zai samu naira dubu biyar na biyu zai samu naira dubu hudu na uku zai samu naira dubu uku na hudu ma zai samu naira dubu uku so kai tsaye idan kana da buƙatar ka shiga wannan gasar so kai tsaye bayan kayi mini magana a whatsapp so akwai hanyar da zaka bi in baka wannan a referral link naka wanda zaka yi sharing zaka tura abokanka wanda duk wanda ya danna akan wannan link din zai kashi kan whatsapp ina da sai mu yi na contact kowa ya sai na contact na kowa so duk wanda ya danna akan link din da in baka to hakan yana nufin kai ne kai invite nasa kenan za a rubuta a lissafi so wanda ya fi kowa gayyato abokai shine na farko mabiyinsa shi da na biyu haka zuwa mutum hudu dai wanda suka fi kowa gayyato abokai to su ne za su samu wannan kyautar so abin da za ku kai tsaye na ajiye dai link na whatsapp din a description na wannan bidiyon sai ku danna kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku ga na ajiye link din sai ku danna a kansa zai kawo ku kan whatsapp ina ko kuma ku duba comment na farko za ku ga na ajiye link din Allah ba mu